أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka na goma sha bakwai ga watan zulkada shekara ta dubu ɗaya da dubu talatin wanda kuma yi daidai da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da tara miladiya domin fara karatun suratul an'am muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya mana jagora wurin fayyace ma'anonin wannan sura da kuma aikin aikinsu suratul an'am sura ce makiyya ma'ana wacce aka sauka da ita a maka ita ce kuma sura ta shida a jerin gwanon surorin alkur'ani mai girma ta bangaren ayoyi tana da ayoyi guda ɗari da sittin. da biyar ko ɗari da sittin da bakwai wannan su ne iya abin da bincike na ya tsaya a kan sosai da sosai zira ce malam ya ce tana da ayoyi ɗari da hamsin da biyar ko hamsin da shida ɗari da sittin da biyar ko ɗari da sittin da shida kace mi eh eh na sani ai na faɗi abin da malam ya ambata ni ana shi ne dai kuma na ce iya kusan gwargwaron abin da ubangiji allah ta'ala ya sana ɗan leka shi ne tana da ayoyi ɗari da sittin da biyar ko ɗari da sittin da bakwai ma'ana babu da shida kenan wannan kuma ya wannan kuma ba shakku ba ne ya faru ne a bannan sakamakon lissafin ayoyin alƙur'ani da malaman ayoyin alƙur'ani suke waɗansu sun lissafa lafazin alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal ard ala dhulumati wan nur aya thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun aya ta biyu kun gano wannan da ke ko aya ta biyu wasu kuma suka lissafa faɗin Allah ta'ala kullastu alaikum bi wakil aya likulli naba'in mustaqar saboda alamun aya ta biyu wasu kuma suka haɗe shi a matsayin ayar, wasu kuma suka raba wani ayar. guda wasu abu dino kenan wuri biyu sai wuri na uku fana Allah ta'ala wa yau mai kulu kun fa ya kulu aya qawlul haq shi kuma sabuwar aya wuri na kenan wuri na uku wuri na hudu kuma shi ne can fana Allah ta'ala da ya ce, kul inna innani hadani rabbi ila siratin mustaqim aya dinan qiyaman millat ibrahim hanifa ko dinan qayyiman millat ibrahim hanifa sabuwar aya waɗannan wurare guda hudu su ne wuraren da malaman kididdigan ayoyin alkur'ani mai girma suke zaɓa wajen lissafa su aya ne ko ba lissafa su aya ne a lissafin mutanen kufa suratul an'am tana da ayoyi ɗari da sittin da biyar wanda yake a lissafin mutanen almadin awwal da almadin misali da sauran malaman kirgizan ayoyi tana da ayoyi 167 mun gano wannan da ko suratul an'am ana da ruwayoyi masu tarin yawa na falalata kama daga wanda suke cewa ta sauka lokaci guda kamar yadda malam ya ambata ya ce filin khabari ya zo a labari annaha nazala jumlatun wahida ce rasulaka na ta sauka jumla gaba ɗayanta lokaci guda saba'una abin nan wa ma'a saba'una alfin malak tare da ita kuma akwai mala'iku dubu saba'in nazalu biha laylan sun sauka da ita da dare wala muzujal bi tasbih wa tahmid kana jin kara na tasbihi da tahmidi fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-kuttab sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rayu marubuta wahayi fakata buha min lailatihim suka rubuta wannan suratul an'am a wannan daren ba su bari gari ya waye ba amma wannan hadisin gaskiya da ke labari ba hadisai masu tarin yawa akan wannan musamman na suratul an'am din nan ba su kai labari ba saboda da ba su kai labari ba ya kai gunda bakin ka ne domin akwai wadanda suka zake sosai da sosai wurin ba da falalar surori in za a buɗe sura guda a ce tana da falala kamar iza waka ce in kun karanta ta sono ne ba za ka yi talauci ba ta bai ce wani kone ta rubuta mai ta so dubu kaza ya za wani talauci ba sai ga kusan jiya sabu hadisai mawdu'ai masu tarin yawa alhadisul mawdu'a wanda suke nuna falalar surori da ke gaskiya suna da tarin yawa hadisai na mawdu'ai al-imam suyuti ya yi bayanin su a cikin alfiyatul suyuti fi ilmin hadith wannan bai hana cewa akwai hadisai kyawawan hadisai akan su akwai hadisai na falalar suratul baqara falalar fatiha falalar ayatul kursi falalar qul huwallahu ahad da sauransu bai an ce babu hadisai ne masu falala ba yana da kyau sai ka tantance sosai da sosai an karayata da suratul an'am saboda lafazin an'am ya maimaitu sosai da sosai a ciki wa qalu hadhihi an'amun wa harqun hijrun la yat'amha abin nan wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina wa ja'alu lillahi mimma bara'a min al-harth wal an'am nasiban lafazin an'am ya maimaitu a cikin surar sosai da sosai abdullahi dan abbas yana cewa idan kana so ka kallaci magudancin larabawa da kidahumancinsu da rashin hankalin su ka karanta aya ta 130 abin da ya sama cikin suratu al'an'am lalle za ka sha labarin yadda ubangiji Allah ta'ala ya lissafu ya hikaito irin jahilcin su Allah ta'ala ya ce kada khasara alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum tiraan ala Allah fardallu wa ma kanu muhtadin Allah ta'ala yake cewa kana khasiran lazina qatalu awladahum safhan hakika waɗanda hakika sun yi asara waɗanda suka dinga kashe ƴaƴayensu safahan dan wanta wai yana kashe ɗan ne domin kada ya girma ya kasa ɗaukar nauyinsa idan namiji ne kenan an goma ce ɗori akan wannan kuma yana kashe shi don kada a ce ya fi mace ina jahilci inda ana kashe mutane shi zai rayu hayi haihu Allah ta'ala ce ƙarfin mu hakika sun ɓata sai kuma ya ce wa mata ne mutaje ba su taɓa kasancewa da aka shirya da su ba Allah ta'ala ya sauke mana yake cewa mawdu'a ra'isi babban abin da wannan sura take karantarwa shine at-tauhid tsantsar bayani akan tauhidi domin kusa ita ce sura ta farko muttafaqu alaihi makiyya da zamu karanta من قال والله سورة الفاتحة مختلف فيها تعرضت الأخبار في علم القرآن متى نزلت لا كفر الناس قالوا الرعد أبنا abin nan ta'awul hijri tambiya lil mu'tabir suratul fatiha an yi maganganu guda ko dai makiya ko madaniya amma suratul an'am sura ce makiya saboda da za ku ji bayanan da suke ciki kusan su dan sha bamban da surorin da muka karanta suratul baqara ali imran suratul nisa hukunce hukunce da sauransu wannan kuma sura ce makiya wal adl da kuma yin adalci wal buwa da abin da ya shafi annabta Walma'ad, da abin da ya shafi makoma wa ibtalil mazahibil mubtilin da kuma yadda take tan take bayani atacciyar mazhabar fandararrun mutane wanda suke da shubuhohi take hikato shubuhohin kuma ta rabi a kansu wal mulhidin da mulhidai masu inkarin wujudillahi subhanahu wa da dukkan sauran ƙungiyoyi na kafirci suratul an'am ta yi magana a kansu fi usulubin qawiyyin jiddan a wani abinda da wani tsari mai ƙarfin gas, kaga tana can maimaita kul da sauransu Allah ta'ala ya mana jagora wurin bayani na ayoyinta da kuma aikin su na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الله تعالى يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض شين آية في ذكرنا كما كنت وهذا هو بطأ أنزما آه. يدي كانت آية الله تعالى يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ذكر قد يأتى تبتت عنه wanda ya halarci as-samawat sammai bakwai wal ardi da kasai bakwai godiya ta tabbata a gare shi Allah ta'ala kamar da ya halarci sammai bakwai haka ya halarci kasai bakwai tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihi sannan kuma haka Allah ta'ala ya ambata yake cewa Allah allazi khalaqa الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن وتعلم ان الله على كل شيء قدير ان الله قد احاط بكل شيء علما دكان godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai waja'ala dhulumat kuma ubangiji Allah ta'ala ya halicci dukkai wannu kuma ya halicci haske domin fi'ilin ja'ala fili ne da yake ɗaukar mafulin biyu guda ɗaya ko maf'ulun biyu guda biyu idan ya dauki maf'ulun biyu guda daya yana da ma'anar khalaqa idan ya dauki maf'ulun biyu guda biyu yana da ma'anar sayyara shine waje ala zulmati wan nur sai Allah ta'ala ya ce az jiffai ya yace an-nur haske guda daya saboda shi musulunci shi karan shi haske ne guda ɗaya wanda yake yake haska ko ina da ina amma sauran tafarki na ata da fadararru tafarki ne masu tari yawan gaske aƙidu ne da duk hanyoyi ne ɓatattu saboda haka suna da yawan gaske sai ubangiji Allah ta'ala ya ce abdulmat duk wata turba ta ata tana ƙarƙashin lafazin abdulmat na'am ثم الذين كفروا بربهم يعدلون sai za ka zo aya kenan Qur'an da ke hannun mu baki ɗaya Allah ta'ala ce thumma allazina kafaru sannan kuma waɗanda suka kafarta ga rabbihim ya'dilun kasance dangane da abin da ya shafi ubangijin su suke karkacewa bayan Allah ta'ala shine wanda ya halarci sammai bakwai da ƙasa bakwai da su karan su, maimakon su bauta mishi sai kuma ya zamana suna karkacewa domin ya adilun ko dai ya zamana daga al'udulu ne an shai ma'ana karkacewa an gano wannan ko ko kuma ya zamana daga al'adulu ko al'idulu idan aka ce idan aka ce al'idulu aiwa ainihin kasara kenan shine daidaitawa ka daidaita abu da abu da wani irinsa na jinsinsa idan na jinsinsa ne iri ɗaya ne handset da handset sai ka ce hazi idu haji wannan irin wannan ce kun gano wani da ke ko saboda jinsu su ba jinsu su guda bane sai a kira shi adu haza adu haza an gane wanda ke wanda da ke idan ba jinsin su guda ɗaya bane ma'anar su dai wannan ya nuna kenan ya adilun daga al'adulu sai zama da suna sanya mu Allah ta'ala kishiya wanda i kama da shi a ubillahi ne shaitan rajim bayan Allah ta'ala babu wani wanda i kama da shi fi asma'i wasu sifatihi wa af'ali mun gane wannan da kyau abin da zai nuna wannan wannan fassara ta biyu da malamai suka yi shine faɗin Allah ta'ala da yake cewa da yake yake kuma maganganun kafir yake suke cewa tallahi in kunna fi dalalin mubin id nusawwikum da rabbil alamin lokacin da muke daidaita ku da ubangijin halittu Mun gano da kyau ko sun dauki ubangijin halittu Allah ta'ala sun daidaita shi da wani kamar yadda suke bauta ma Allah haka suke bauta ma wani haka na kamar yadda suke son Allah haka suke son wa min an-nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah sai ga mana ayat tana nuna mana sannan waɗanda suka kafirta dangane da ubangijin su suke karkacewa suke kin bin dokokinsa ko kuma ya zama dangane da ubangijin su suke sanya mishi abokin tarayya wanda ke dukkanin ma'anonin guda biyu aya tana ɗaukar su na'am هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون الله شكرا يقبل هو الذي خلقكم من طين شيني الله تعالى وانده يحلي شيكم من طين دقيمكم a nan ubangiji Allah ta'ala yana ba mu tarihin halittar ɗan adam to ana cewa ɗan adam jumla ce guda nawa kenan guda biyu ko shi ɗan bane gawa adam to shi yanzu ana maganar shi karan kanshi wanda ake gaɗa gare shi din shi adam ɗin daga na aka ɗauko labarin halittar mu baki da ubangiji Allah ta'ala ya halice shi ne mai tsini daga yunku sannan kuma sai aka biyo halitta sauran mutane kuma min sulalatin min ma'in daga kuma ruwa wanda ubangiji Allah ta'ala ya yi bayani da Allah ta'ala ya halicce ku daga wannan sun maƙaza ajalan sannan sai Allah ta'ala ya zartar da wani lokaci wa ajalin musamman inda da kuma wani lokaci sananne a can wurin Allah ma'aukata sarki yanzu mun samu ajar guda nawa kenan guda biyu a ka'ida ita ce idan sunaye guda biyu suka haɗu ɗaya na kira ɗaya na kira to na biyu bai zama na ɗaya ba na ɗaya kuma bai zama na biyu ba kowanne cin gashin kanshi yake kamar wanne kenan kamar wannan idan sunaye guda biyu suka haɗu na farko na kira na biyu ma'arifa to na shi shine na ɗaya kamar faɗin Allah ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula rasulan fa asa fir'aunu rasula ar-rasul na biyu na shine na biyu kun gane wannan ko nan to amma idan na ɗaya na kira ne ko ɗaya ma'arifa ɗaya ma'arifa to wani hukunci shi daban alhindi mu dakata ka waɗannan guda biyu ɗaya na kira ɗaya na kira to na ɗayan ba shi ne na biyun ba na biyun ba shi ne na ɗayan ba kun gano wanda ke ko amma idan ya zama ɗaya na farko na kira na biyu ma'arifa to na biyu shine na ɗaya ɗin to yanzu wanda ne na farko kenan sun maƙaba ajala sai malaman tausiri suka ce sannan sai Allah ta'ala ya sanya ma kowanne kowane ɗaya daga cikinmu wa'adinsa na mutuwa shine ajili na farko kenan Allah ta'ala ne wanda ya halicce ku ya ba da labarin halittar da ya halicce kuma sai ya sanya ma kowa daga cikinmu lokacinsa na mutuwa wa ajalin musamman inda da kuma wani lokaci sananne a wurin Allah shine lokacin tashi alkiyama sun أنتم tamtarun sannan kuma ku kuma zo kuna yin busu akan bayanan da ubangiji Allah ta'ala yake nan وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Allah ta'ala yake cewa huwa Allah fi samawat mun sai ina kenan akan tawon ta farko wannan kenan sai kuma ka yi jama'a da ya karanta wa huwa Allah fi samawati wa fil ard nan kenan eh biyu ko kuma wa huwa Allah nan, kenan sai zama fi samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jaharakum mafi hmm? ce da wakafi yake tasiri ko su duk yadda ka karanta akwai sakon da yake isarwa shi yasa kake ganin duk inda kaga an sa wakafi a matsayin ka na mai koyon karatu alqur'ani karka ketare wannan wakafin inda aka ce ka tsaya ka tsaya domin kowanne tsayawa akan kowanne wakafi akwai sako da yake isarwa yanzu a wannan tsayawa guda uku da muke kowanne tsayawa akwai sako da ta isa kun gano wannan da ke ko wannan kuma su ne batutuwa guda uku da muhammad al-amin shafi'i ya yi a daidai wannan ayar a cikin adawul bayan fi idahil ƙoran bil qur'an taba'an akan wannan abin nan din wannan tsayawar kuma a kowane tsayawa da aka yi akwai saƙo da aya da abin nan akwai aya take goyon bayan wannan tsayawar bari mu dauki tsayawa ta farko wacce ma da karanta da ita wa huwa allah fi samawati wa fil ard wa huwa allah shine allah abin bauta fi samawati a cikin sammai bakwai wa fil ardi a cikin ƙasai bakwai mana shine abin bauta a sammai shine kuma abin bauta a ƙasa a sama babu wani abin bauta in ba Allah ta'ala ba hakan nan a ƙasa babu wani abin bautawa da ya cancanta a bauta mashi idan ba Allah ta'ala ba mun fahimci wannan da ke ko wannan kuma ita ce aya da ke cikin suratul zukhruf za ta yi bayani wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah shine abun bautar waɗanda suke sama shine kuma abun bautar waɗanda suke ƙasa sai tsayawa ta biyu wa huwa Allah fi samawat wa huwa Allah fi samawat shine Allah wanda ke cikin sammai wannan tsayawa kenan wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ala ma taksibun kaga wannan kuma ya nuna cewa ubangiji Allah ta'ala yana ina kenan yana sama to wannan fassarar kuma ta ubangiji Allah ta'ala yana sama daidai da wannan wakafin ayoyi da ke cikin suratul mulk sun bai bayan wannan tsayawa a amintum man fis sama'i an yaqsa bi arda fa idha hiya tamur mun gano wannan da kyau ko sai kuma tsayawa ta uku wa huwa Allah kuma shi ne Allah fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum a samai bakwai da ƙasa bakwai ya san abin da kuke bayyanawa kuma ya san abin da kuke boyewa wa ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi mun gane wannan da ke ko nan a daidai wannan tsawa ce Muhammad Lamin Shanki zai kawo ayat da ke cikin suratul Furqan qul anzalahu ya ya'lamu sirra fis samawati wal ard qul kace anzalahu ya ya'lamu sirra wanda ya saukar da shi ne wanda ya san duk abin da ake koyewa fis samawati wal ard kowace tsayawa daga ciki ta goyi akwai ayoyi masu tsarin yawa da sau goyi bayan wannan tsayawa a ɗaya daga cikin fasarorin da ka yi da aka yi guda uku babu wata fasara wacce take ba ta daidai ba wacce take ba ta da madogara daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma <coughs> mana wa huwa Allah alamu sirrakum fi samawati wa fil ard Allah ta'ala shi ne wanda ya duk abin da kuke koyewa a samai ba ku ko a kasai ku babu wani abu da za a yi koyo shi la khafa alayhi khafiya an gano wannan da ke ku dan ana kafa hujja da wannan ayar ne akan cewa wai Allah ta'ala yana ko ina ta wannan waje wa huwa Allah fi samawati wa fil ard ta wannan wakafin mana shine Allah wanda ke sammai yana sama yana kasa kuma waccan ayar da ke cikin suratul zukhruf sai ciki goyen bayan wannan fasara da suka yi ta ce huwa ladhi fis samai ilahun Wasu arzi ila ila shine abin bauta na cancanta a sama shine kuma abin bauta wanda ya cancanta a ƙasa khalas wa alau ma taksibun kuma Allah ta'ala ya san duk abin da kuke aikatawa duk abin da ka je ka yaka ya je ya dawo ubangiji Allah ta'ala yana sanar da shi da duk wani sirrantawa da asartawa da bayyanawa da za'i na'am وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين الله تعالى يكتوى وما تأتيهم من آية بدأي باب وتآية ذات المسو باب وتم أجزا ومن يجي الله تعالى يتروون النبي من آيات min ayati rabbihim daga dimbin ayoyin ubangijin su illa kanu an hamu ruzin ba ce sai sun kasance dangane da waɗannan ayoyin masu kaura kai ne ba za su yarda da su ba babu wata ayar ubangiji Allah ta'ala zai turo musu ba ce sun kauce wata kuma to gunin ayat wa nuduru an qawmi la yu'minun inna alladhina haqqat alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim Allah ya tsare mu kowace irin aya za su gani za a zo musu da ita ba za su yi gani ba sai sun ce inna masu kirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun na فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الله تعالى فقد كذبوا بالحق حقيقة سن قرية العبد ديك شيء سن سن غسكيا لكنا القرآن وبنجي الله تعالى ياتي موسى القرآن سن قرية لما ya ألوك سن القرآن من موسى فسوف يأتيهم da sannu labarai na abin da suka kasance suna izgili da shi zai zo musu wa sofa ya ji an ba mata kanu bihi ya sahazi da sannu labari fassara na abin da suka kasance ana ba su labari suka karyata suka izgili da shi wannan abin zai zo musu ba ina an ce da su an ce kaza an ce kaza an ce kaza ce su su yadda ba an wuta su ce ba su yadda ba in kana su ce abin nan wanda qala Allahumma in kana hada huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' A wuce na bi azabin alim in banda idahumanci jahilci ina ku ina irin wannan magana ku ce ya Allah idan wannan gaskiya ne daga wurinka ai kuma ta ka ce to ya ku ce ya Allah ka shirye da mu kuma hawa ya Allah idan wannan da gaske ne daga wurinka yake ya Allah ka shirye da mu to amma saboda tsabagen maguzanci da jahilci suka ce ya Allah idan wannan gaskiya ne daga wurinka yake ya Allah ka gaggauta musu yin azaba Allah ta'ala shi ke yi to irin waɗannan labaran da suke karyatawa suke izgili da shi a ce kaza a ce kaza su ce waye mutu waye dawo waye dai ya gano wannan bayanan za mu zo musu filla filla nan ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا للنار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين الله تعالى ألم يروا شن باسا جني التفية تفية لسكي daga maka zuwa sham daga maka zuwa yaman a hanyoyinsu da suke tafiya dare da rana ba sa gani yadda ubangiji Allah ta'ala ya halakar da mutane suna kallon gurabun suna wucewa wa billai haddar da suna tafiya kuma suna gani suna Allah ta'ala yake cewa alam yarau a sai ba su gani ba kam ahalakana sau da yawa kam alkhabariya kenan sau da yawa mun halakar da min qablihim tun kafin su min qarnin mun da dubin dubatan mutane masu tarin yawa jama'u masu tarin yawa kafin su waɗannan kuma da aka ce an halakar da su din an bar wurin ya zama aya mada'in salih suna nan a tafin tafiyar su da suke hanyar tabuka akwai wuraren da ubangiji Allah ta'ala ya ba da labarin abinda suka yi ya halakar da su wuraren suna nan suna wuce suna gani da za su ɗauki izina ba ne wanda yake makanna fil ardi su waɗancan da muka halakar da su mun ba su ƙarfi mun tabbatar da su mun tsugunar da su a bayan ƙasa malam numakin laku irin ƙarfi da mai baku ku shi ne malaman balaga suka ce ana akwai abin da ya kira al-iltifat min al-ghaiba ila al-khitab da Allah ta'ala ya ce a shin ba gani ba su su kenan su kafare kenan kam ahalakana min qablihim sau da yawa mun halakar tun kafin zuwan su min qarnin masu tarin yawa makannahum wanda yake mun tsugunar da su fil ardi a bayan ƙasa malam numakin lakum irin abin da ku ba mu sanar da su ba alhali kuma ba ku aka ce alam ba In gano wannan da ke ku ana magana da kafaran maka ko kuma aka jiyo magana ana da kusurna kuma za a sake komawa a yi magana da su wa arsalar sama alaihim mijirara ba ce wa arsalar sama alaikum mijiraran ba usulubi na qur'ani kenan suran maka kenan suratul an'am kana ji in take rubuji akan kafarai take kwankwasa kawunan su Allah ta'ala yake cewa irin ƙarfin da ya bai mu waɗancan kafiran da bai bai wa kafiran yanzu ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai ba su balle wa kafiran yanzu da suke cin su <laughs> na waɗancan din Allah ta'ala ce wa arsalna samaa alaihim midraran maka saukar muka aiko da ruwan sama muka saukar da ruwa daga sama midraran mai tarin yawa shine midrar ruwa ne ba karamin ruwa ubangiji Allah ta'ala ya sauka ba inna sababan ma'a sabban thumma shaqaqana al-arda shaqqan fa anbatna fiha habban wa inaban wa qabban wa zaytuna wa nakhlan wa hadadan ghulba Allah ta'ala ya sauka da ruwa da mai tarin yawa da ya sauka da shi kuma abin nan sai sanya shi yana bi'atul ard yana tafiya a cikin ƙasa ta yadda inda Allah ta'ala ya ga ma da ya saukar da ruwan sai ya ki tsaga ƙasa kuma ruwan ya shiga in ya so dan abin da kuka tara kawai ragowar sai ya bi magudana ya gudane da Allah ta'ala ya gara ma kuma sai ya tsaga ƙasa sai ruwan ya shiga da rani sai ku tona rijiya ku samu ruwa wannan kan dama ne na Allah ta'ala kuma da ni'ima ne aka ce mijirar kasancewa yana da yawa kamar yadda aka ce miska idan mace tana yawan haifan maza ya ce imra'atu miska in kuma tana yawan haifan mata za a ce imra'atu min a larabci waj'al al-anhara tajri mai tahtihim maka sanya koramu iri daban-daban suna gudana ta ƙarƙashinsu. an gano wannan koramu magudanar ruwa masu ƙarfin gaske suna gudana a ƙarƙashin ƙarƙashin itatuwa ƙarƙashin gonakin su ta ina ne kamar yadda firawun yake cewa wazin anharu ta jiri min tahti وجعلنا الأنهار ta jiri تحتهم da suka ƙi fa'ahalaka na hannun zunubi sai muka halakar da su ta sanadiyyar su. ruwan sama ba ƙaramar falala ba ce Allah ta'ala ya tsaga ƙasa ruwan ya shiga ba ƙaramar alkhairi ba ne an gano wani da ke ko itatuwa su ta ba a alkhairi bane abin da za a sakan kama wannan da shi ubangiji Allah ta'ala baya yin abu domin a sakan kama shi abin da zai biyo bayan shine ku gode ta kai wannan to amma rashin godiya ai kafirci to sai ya zama kuma ubangiji Allah ta'ala ya ɗanɗana wa mutane mummunar azaba a duk lokacin da Allah ta'ala ya wa mutane falala abinda da yake bukata shine su akan haka ya ba da bayan gari ne kai cikin da guda Allah ta'ala mishi falala jannata ne an ne wa shimal tafka tafkan gonaki ne da suke in za ka shiga gari haka za ka gan su an yamini dama da kai gonaki ne manya-manya hagu da kai gonaki ne manya-manya ya nuna mutanen garin mutane ne masu kazar-kazar ke ba ragwaya mutane bai. Allah ta'ala ya ba su wannan ya ce baldatun tayyibatun gari ne mai daɗin zama gari ne mai daɗin zama wa rabbun gafo ga kuma ubangiji mai yawan gafa la ilaha illallah suratul sabai sura ce makiya kaji usulubin ta tsari yadda ke tafiya tunda ga gari mai daɗin zama ga ubangiji mai yawan zafara, ba sai a nemi sa ba eh kasan lokacin daɗi ya kasa mutum ya rabu kuma da rabin gafur sai Allah ta'ala ya fa kafar bi al'umillah sai wannan gari mutane wannan gari suka kafirce mai ni'imomin Allah ta'ala da suka kafa fa azaqa Allahu libasul ju'i wal khawf sai Allah ta'ala ya dankara musu bukin talauci ga yunwa shi kenan kawai Allah ta'ala ya san wuce saboda ka duk ni'ima da Allah ta'ala ya mutum ya bi ta da godiya kai da ya bi ta da kafirci Allah ta'ala yake cewa fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka halakata su ta sanadiyar zunubinsu mana zunubi mummuna abu ne zunubi da ka gaishe mummuna abu ne yana yana zama ɗugu a zuciya baki sai ya danga girma ya danga girma ya danga girma idan Allah ta'ala yana nufin mutuntun da gabara sai ga cikin kokarin lokaci ya fara canzawa sai tuna ya ga saba ma Allah ta'ala sai ya tuba Allah ta'ala yana nufin shi da abinda sai sake tura mashi dukiya sai ga ina ai ai abin da iki ne ma yake samu wannan Allah ta'ala ya ce inna jawala sabal lam dina kafaru anna ma numli lahum khairu li anfusihim inna ma lahu lahum lazzat isma Allah ta'ala ya sauke mu ala kafirci da da laifuka suna cikin abubuwan da ke sa Allah ta'ala ya dinki mutane فأنشأنا من بعد مقرنا آخرين باية محالكة تسو سيامك حالتوا أنسو متعني ما استارنا وكما بايانسو فشيك نعم الله تعالى يسلم ونعم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولو نزلنا عليك كتابا في كرطاس Allah ta'ala ke cewa da a ce za mu saukar maka da wani littafi na musamman fi kirtasin a rubuce a cikin takardu daga sama a ga mala'ika ya sauko da shi ya mala'ika rike da shi ya sauko ya ce ya ce wani annabi gashi walaunar walauna da daga mai kita sun fala masu bi aidihim su taɓa littafin da hannunsu karewa kenan kaga ya zama ba dabo ba su taɓa shi da hannunsu laƙalar laje na kafaru wallahi da waɗanda suka kafarta sun dinga cewa in haza illa sihir mubin wallahi wannan abin da ake mana ba wani abu bane sihiri ne dabo akai saboda tsabagen kafircin su kar ku manta su suka ce ba a saukan musu da da littafi din kun gano wannan da ke ko su ne suka dinga cewa kafaran makka sun faɗa kafaran madina sun faɗa misalu ka ahlul kitabi anzalna da kitaban min sama na ahlul kitabi kenan to waɗannan haka ubangiji Allah ta'ala ya dinga magana a kansu ya suka dinga cewa a saukan musu da littafi gashi a hannu su gani Allah ta'ala yake cewa lafata na alayhim baba min as-sama'i فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون Allah ta'ala ke cewa lafata na alim baba mina sama da za mu bude musu wata koba ta musamman daga sama kawai mutum yana ɗaga kai sai su ga sama an bude ta fadon rufe ya argun su wuni suna tattakawa suna zuwa sama ba ƙari hake nan ba domin zallani yana cikin afalun hawa laƙalu inna masu kirat absaruna da ka dinga ji suna cewa wallahi an yi ma idanuwa mu sihiri ne bal na'anu qawm mas'hurun wallahi mu mutane ne wanda ake musu sihiri saboda ne saboda su sana'a su ma su sihirin suke yi dabo suke yi kun gano wannan da kyau ko saboda haka duk wani abin da ka zuwa da wanda yake dabo yake sai ga kamar kai ma dabo kake irin na sha'ud billah wannan shine danyen aiki da suka dinga yi haka suka nemi littafin nan fa sauka Allah ta'ala yake cewa wa qalu lan nu'mina laka hatta tunzila alaina abin hatta tafjura lana min al-ard ba shi ba abin nan yake cewa autar qafis sama autar qafis sama ko ka tattaka zuwa sama suka ce wannan nu'mina lirukiyika ba za mu taɓa imani da tattakawar da kake yi zuwa sama ba hatta ke ta kitaban naqra har sai ka sauka mana da littafi za mu dinga karantawa Ƙara subhana rabbi ko qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula na fata mu fahimci magana cewa suke ba za su imani daga cikin dalilin da suke lissafawa suke so manzo Allah sallallahu alaihi musu shine autar kafin sama ko ka tattaka ka tattaka ka je sama suna kallo ba wai mala'ika ne ya zamana yake sakowa ba shi manzo Allah ne zai tattaka ya je sama suna kallon idan su sannan suka ce wannan nu'mina lilkiyika ba kuma za su ba kuma za su imani da tattaka wanda yake yi ba tattun zila alaina kitabun na kan haka sai ka saukan mana da ka tattaka ka je ka tafi hannunka babu komai kun gano wannan hannun shi ba komai aljihun shi ba komai sannan ya sauko da qur'ani da zai karanta shi shine abin da suka nema ku gano wannan ko sai Allah ta'ala yake cewa walau nazzalna alayka kitaba fi qirtasin da mun saukar maka da littafi a rubuce a cikin takardu falamasuhu bi aidihim su taɓa littafin da hannayensu kamar yadda suka nema a cikin suratul isra'i kenan ko laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin Allah ya sauke na'am وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون حكى abin nasu kenan na gaba yanzu wa suka ce laula unzila alaihi malak dan me ba a sauka mashi da malaika ba mun wannan abin da suke nema shine a saukan mashi da mala'ika a nan ubangiji Allah ta'ala bai mana bayanin wanne aiki mala'ikan zai ba idan an saukar da shi amma a surutu furqan Allah ta'ala ya yi mana sai ya kaito maganar abin da zai yi wa qawlu ma li hadha rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadhira sai a sauko maka kaga aikin mala'ika ana ne nazir shi mala'ika ya dinga cewa da su wannan fa annabi ne Allah ta'ala ya turo shi ku imani da shi ko ai muku juyin masa wata suke so a turo da mala'ika shi ne Allah ta'ala yake cewa wa qalu lawla unzila alayhi malak suka ce dan me ba a sauko mashi da mala'ika ba ai yana da kyau a ce a sauko mashi da mala'ika sai ubangiji Allah ta'ala yake cewa walau zanna malakan inda mun saukar da mala'ika la biyar amr da al'amur ya ƙari ai ana saukar da mala'ika shikenan domin yawma ranar mala'ikata la bushra yawma idhil mujrimin ana saukar da mala'ika shikenan sai kifowa kuma a tambayi mutane annabi lutu mana da mala'iku suka zo musu ya abin ya kare fata anna aliha safila sai aka yi musu juyin masu akwai baki da wai shi daga wani arne zai fito ya ciwo ya ga mala'ika yau mai ronar ta labu shara, ranar da za su ga mala'ika babu wata babu wani ko bishara kun zama wanda ke ko shi ya ɗauka ganin mala'ika yadda mala'ika yake mala'ika ne har ya ce yana gane mala'iku sama daban da mala'ika ƙasa daban ba ta lai zuwa wake Allah ya tsare mu wala zanna malakan na kuzi al'amuru sun malayin faru sannan ba za a taɓa saurara musu ba kuma ai idan mala'iku suka zo babu saurarawa da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam fallan ma zahaba an ibrahim rabu wa ja'at bil bushra yujadiluna fi qawmin a lokacin da damuwa ta tafi ga annabi ibrahim dan ya kawo musu abinci ba sani ba ba su ci ba wajatul bushara aka mushi bushara zai haifi annabi ishaq annabi ishaq zai haifi annabi yaquba da wannan gari yujadilu na fi qawmi lut sai yago yana jayayya da mu dangane da sha'anin mutanen annabi lut aka ce musu ai mala'ikun mu suka ce da shi ai wa'adin da aka ɗibo wa mutanen annabi lut shine da asuba asubahin nan mai zuwa da a kifar su sai ce inna fi hanuta ai a cikin garin akwai annabi lut sai mala'iku suka ce na hannu a'alam biyan fiha ai mu muka fi sanin suwa ke ci, za a wari waɗanda za a kifar da kuma waɗanda za su tsira kun gano wannan da ke ko idan mala'iku idan mala'iku Allah suka zo layin goro ba kuma ɗaga, kafin mala'iku su zo za a ɗaga muku kutuba, kutuba, kutu tuba ku amma da ubangiji Allah ta'ala ya turo mala'iku to sai kuma kifarwa mun gano wannan da kyau ko haka mutane annabi haka annabi lutsin ya ce da su ce ba za a kifar da su yanzu ba don yana cewa don shi annabi lutsin kamar da suke faɗa shi ba ɗan garin ba ne tura su aka yi shi ya sa yake cewa au awi ila rukuni shadid nan kana bi kuwatin da ce ina da wani ƙarfi ko kuma ina da wani su dangi da za su taimaka mini duk cewar ba musulmai ba ne dangin nashi amma haɗifa so na mutane yakan sa su taimaka ma ɗan uwansu ko da kuwa ba a jinin su ɗaya ba haka ne kuma haka wani haka mutanen annabi shu'aibu suka ce da mutanensa suka ce da shi walaula rahatuka la rajamna wa man ta'ala nabi aziz kun gane wannan da ke kudu irin tare da Abu Talib ya dinga baima manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to amma idan an ga malaiku malaiku babu wani saurara da za'i musu daga kaji mutum ya ce ya ga mala'ika wannan tatsu ne ce kawai sai Allah ce ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون الله تعالى ولو جعلناه inda wanda muka tuno mun sanya shi mala'ika ban daga cikin ƙudurorinsu shine ko bai zama mala'ika don ubangiji Allah ta'ala bai turo musu mala'ika ba kun bai wannan sai ayar da ke cikin suratul abin nan al-isra yau ayar da ku da isra da furqan da da ita abin nan mai jan raga mashirin ita suratul an'am za ka ga kusan tare suke ta tafiya su haka suka ambata cikin suratul isra suka ce dan ba turo mala'ika ba Allah ta'ala yake cewa law kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mutma'innina lanzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula inda a ce a kasa mala'iku ne suke tafiya da an turo musu mala'ika ya zama manzo daga cikinsu to amma tun da mutane ne suke tafiya waye ku cancanta a turo manzo mutum wanda suke jin maganarsa yake jin maganarsu yake da halitta irin tasu suke da halitta irin tashi shi ne Allah ta'ala ke cewa lauja Allahu malakan inda mun sanya shi shi wanda muka turo ya zama mala'ika Allah Allahu rajula to da mun sanya shi ya zama mutum kuma domin ba zai zo a siffar shi ta mala'ika ba domin ya zuwa su fashi ta mala'ika layun barun ba za a saurara musu ba ki da su kawai zai a kuma kwakwalansu ba zai idansu ba zai iya daukan gani ba ganin mala'ika ba domin mala'ika an halice shi ne daga nuru kun gano wannan ke aljanu kuma abin nan an halice su ne min marijin min na kun gano wannan halittar aljanu halittar mala'iku daga haske halitta dan adam kuma daga yunku duk wanda ya baka wannan ba wannan bace ya samu ba alqur'ani mai girma ta ja'alnahu malakan la Allah rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun wala labasna alaihim da kuma mun rikitar da su ma yalbisun akan abin da suke rikitarwa inda mun turo musu mala'ikan kuma da sun ce dan me ba turo mutum ba ai su mutane ne me yasa ba a turo mutum ba ko ba za su ce ba da aka turo mutum din kuma suka ce mutum ne abin da yuridu an ya tafaddala alaikum mutum ne yake neman ya zama wani mai matsayi a kanku wannan fa sune dalilai waɗanda yake ba dalilai ba da gafare kullum suke bayarwa kullum suke fitar da shi mai dawa kullum haƙuri zai yi domin manzanni kaga a garin ya ce su don me baka kawo kaza ba don me baka ce ba turo ka da mala'ika ba mala'ika ya dinga bi gida gida yana wannan annabin da aka turo muku annabi in ba ku ko ku bi shi ko ya muku kifin masa wannan ce da ke ko wannan shine dabi'a ta kafirai dabi'a kuma ta Allah ta'ala yake mai da martani a kashi ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك يا وانا النبي من جرما كي ولقد استهزئ برسل من قبلك أتيك أن أن إزجلي لتنبم من زنن لشتنك قبلك manzanni waɗanda suka zo kafin kai an yi musu izgi fa haqa bil ladina sakhiru minhu sai ya halakar da ya danke su suwa allazina sakhiru minhu waɗanda suka dinga yi manzannin nan izgili sai bala'i masifa ta danke su ma kanu bihi sazi'un irin abin da suka kasance sana izgilin da shi irin shi ne ya danke su shine ya halakar da su kuma ya wannan da kyau Allah ta'ala yana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mishi yi hakuri idan waɗannan kafiran da ke gaban sun mishi izgili ba shi mai faru ba ba akan shi ne ba dubin gidatar manzanni da suka zo mutanen su sun musu izgili kun gano wannan tsora ka yi hakuri to balle ke da kake so ya zama na kayi koyi da annabi ne dan an ce ka yi hakuri ka sake wandan ka ƙetare ruwa me na zafi wai sake wannan ka tsallake ruwa wani izgiri ke an fahimci wannan da ke ko ko kuma ku kyale shi yanzu zai ci ko yanzu shi yanzu ustaz ne zai ci abu kaza haram ne a ma'aikatu sai gaji ana cewa kana faɗa mishi zai ci haram ne kuma irin wannan abubuwa masu tarin yawa to haka manzanni an dinga yin izgili da su sosai da sosai haka suka dinga cewa da annabi nuhu alaihi salatu wasalam kuma yanzu an fasa wa'azin an dawo ana sassaka to Allah ta'ala yake cewa kace da su in eh, taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun har idan izgili kuke mana kuma za mu muku kamar yadda kuke mana da ko tufa ne yazo fa fa akhadhu tufanu wa hum zalimun suna kallon su a cikin jirgin ruwa suna tafiya su ko ina ba abin da za su hede su hallaka to kaga an yi izgili ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam hakan nan sun yi izgili ga annabi hud alaihi salatu wassalam suke cewa inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu suke suka killaci annabi hud alaihi salatu wassalam suka ce inna qul mu kan yanzu ba wani abu da zamu ce illa ataraka ba'du alihatina bisu muna ganin allolin mu gumakan mu ne suka taba ka ka ji fa wanda yake yaƙi da wannan arnancin wannan bid'ar wannan kafircin yake yi haƙi da shi shi ne kuma suka zo kacin wai shi ne ya taɓa shi Allah ta'ala ya tsare mu ana cikin wannan ko Allah ta'ala ya aika musu da arrihal aqim ma tadaru min shay'in ta ta'ala illa ja'alathu karrami an gano wannan da kyau hakan nan kuma sun isgili ga annabi salih alaihi salatu wassalam suke ta ya salu kina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin karshe dai ya kai sanu ka zo mana da abin da kake mana alkawari da shi idan da gaske ne kai manzo kana cikin manzanni kawo mana duk abin da kake wannan iskili ya ce akwai azaba ya ce kaza ya ce kaza kace kawo ta Allah ta'ala ya tsare mu wa kaza ladina zalamu sayhatu fa asbahu fi darihim jasimi suka waye gari a gurfani Allah ya sauka babu wani wani zai zina izin kuma wani gaba ɗaya a gurfa babu wani wani zai bulla wani sai dai rana kawai ta dake su su tsiyaye su zagwabe shi kenan Allah ya sauke haka sun yi annabi sun yi izgiri ga annabi lu alayhi salatu wassalam suke cewa la illam tantahi ya lutu la takunanna minal marjumin ce idan ba eh min al mukhrajin ko na min al mukhrajin idan ka bar wannan wa'azin da kake yi ba za ka ga zama daga cikin waɗanda za a fitar da su daga cikin garin haka na annabi lut alaihi salatu wassalam suka faɗa ma annabin da Allah ta'ala ya tura musu kuma a tsazara zama kai bayani da wa'adinsu ya ƙare faja Allah aliha safil sai Allah ta'ala ya sanya saman garin ya koma ƙasa ƙasan ya koma sama mafi yi tsohon kamar yadda kasan mai soya waina idan kasan ya soyu sai a ɗaga sai a juya haka ake musu da aka haka ba wai ya ƙare ba sannan sai aka turo da azaba ta dubayensu. Allah ta ya sauke hakan da sun yi zigili ga shi, wai muna ba da misali ne akan bayanin da Allah ta'ala ya ce ka yi haƙuri ya ce wani annabi har idan an maka izgili an yi izgili ga ɗimbin manzanni da suka zo kafin kai to irin izgilin da aka yi wa manzannin da muke hikato shi jifa jifa haka suka ce ma annabi shu'aibu alaihi salatu wasalam suka ce ya shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa ولولا رحمتك لنجمعك suka ce wa qalu ya sha'ar suka ce ya sha'ar ma na nahu kaseeran mata ko ba ma fahimtar abubuwa da yawa da kake faɗa a'udhu billahi ba sa ganewa haka fa suka dinga ma waɗannan annabawa izgili amma da ƙarfin su ya ƙare fa akhadhum azabu mai kullu sai azaba ta rana ta yinin da ake mishi inuwa ta danke shi banda da Allah ta'ala ya tashi kama su sai ya turo girgije da ya turo girgije sai suke tsammanin ai ga girgije nan bari su je su taru a ƙarƙashin wannan girgije din ko sa an ji dama dama suna taruwa a ƙarƙashin wannan girgije din wannan inuwa ta girgije din shikenan sai bala'i ta sama ta ƙasa ne Allah ta'ala yake cewa ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم sai abin da suke si suke izgilin da shi suke mamanzanin da shi ya kama su izgilin shine ya dawo kansu to duk wani wanda ke izgili da da'awa ta annabawa da ta'awa ta manzanni wannan shine makomashi sai Allah ce قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل يا كوانا النبي ميجر ما كتشيرس تنوي كنان يقول تفرقوا سيروا في الأرض كوي تفيا أبان أسامة كاسان باوش أنا كيا تفيا مبؤمن إلي تفيا أبان أسا تنا نوسى دمتن درس مستار الله ku yi tafiya a bayan ƙasa ku manzuru sannan ku kallaci kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya ƙarshen waɗanda suke ƙaryatawa ta kasance duk inda ake cewa ubangiji Allah ta'ala ya halakar da mutane a wurin ba wai za a je a kallo ne kallon bude ido ba kallon izina ne ta yadda abin da ya kama su shi zai kama wanda ya aiki irin nasu wannan shine amfanin aje a ga wuri idan ma har za a idan har anya ta bi da mutum ya je ga wurin mutum ya kallaci yadda aka halakar da mutane urmus ake ma wasu urmus kan kusa tas za a tara su a wuri guda a halakar da su Allah ya tsare mu قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله تعالى قل لمن قل لمن ما في السماوات والأرض قل كتشي دسو تنو كينا liman ما في السماوات والأرض ard gawa yake gawa duk abin da ke sasannin sama bakwai da ƙasa bakwai nawa ne ƙullillah ka ce musu na Allah ne ko da sun ki faɗa ka ce musu na Allah ne in kuma akwai wani wanda zai ce nashi ne ko wani nashi ne yake da shi magana qul lillah ce na Allah ne shi kadai qul ta nauke nan ta uku kai Ka taba ala nafsihi rahama ya dora ma kanshi yin rahama ubangiji Allah ta'ala ya dora ma kanshi rahama yana cewa rahmatu wasi'at kulli shay to tunda ya faɗi wannan ya dora ma kanshi rahama ya nuna kofin tuba abu buɗe take duk wani wanda yake gani ya saba ma Allah ta'ala yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya tuba kullun ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa ya'udu bi qadama bi sunnatil awwalin Allah ke cewa la yajma annakum ila yawmil qiyamah wallahi Allah ta'ala zai tara ku baki ɗayan ku a farfajiyar ranar tashi a kiyama dan ma yana ce tana karanta da abin da ya shafi al-ma'ad makoma ba tana karanta da abin da ya shafi annabta mun ga yadda ubangiji Allah ta'ala ke tabbatar da annabta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai tara ku a farfajiyar ranar alkiyama lare ba fi wanda yake wannan tarawa babu kokonto a kai arraib shine ashek allazina khasiru anfusahum lalle waɗanda suke asarar kawunan su la yu'minun su ka waɗannan ba sa taɓa yin imani da ran tashin alkiyama karka manta shi ya yi asarar shi to mutumin da ya yi asarar shi asarar ne ba zai shi kanan shi ne ya yi asarar shi ya zo ya yi asarar iyalan shi ya yi asarar duniya da lahira khasirar duniya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin saboda wannan Allah ta ya ce innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle dukkanin waɗanda jawabin ubangijinka ya tabbata a kansu za su mutu kan kafirai su ka waɗannan ba za su taɓa ba za su taɓa yin imani ba walau tun kullu ayatin hatta yarawu al'azab Ali, ko da kowace aya za ta zo musu ba za su imani ba sai sun ga azaba kuru ko da sun ga azaba kuru ko da sun yi imanin lokacin da imanin ba zai musu amfani ba irin azaba da fir'auna ya gani kuma ya imani imanin bai mishi amfani ba na'am وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله الله تعالى كديتي ما سكن في الليل والنهار دكنوا ابن da يدي natsu في الليل أسكندري والنهار بكمين قال الله تعالى kadai باب babu wani wa huwa sami'ul alim Allah ta'ala shine as-sami' shine mai ji wanda yake jin sa, ji ne gamamman ji ba abin da ke boye sa. wa sami'ul jahri wal ikhfat bi sam'il wasi'il al-aswat Allah ta'ala shine wanda ke jin abin da ke bayyane yake jin kuma abin da ke boye iya ƙarshen rage murya ka ubangiji Allah ta'ala yana ji sawa'un minkum man asarra al-qawla ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ديدا وديدا وهو السميع العليم شين العليم مثلا بابا أبن دكي قوي مشي وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجدي والخفي نعم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل كثير سورة وانا النبي من جرما قل جنو جنو a ghairar lai a tafiz waliyan yanzu wani Allah kuke so in rika abin bauta a matsayin wali wani Allah kuke so Allah shi ne Allah abinda Allah wali da jina amaru wani Allah zai rika a matsayin wali fatir samawati wal ard Allah wanda yake shine ya kage halittar samai bakwai da kasai bakwai shine fatir wanda ya kaga ba gani a wurin wani ba wa huwa yut'imu Allah ta'ala shine wanda yake ciyarwa wala yut'am Allah ta'ala ba a ciyar da shi Allah ba a ciyar da shi Allah yana cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah shine wanda yake ciyarwa kul ya ci wannan annabi ka ce da su kul tabbiyar kenan ko inni umirtu lalle ni an umarce ni an akuna awwala man aslam in kasance na farko wanda zai bi wuya a cikin wannan al'umma sauran kuma sai su zama masu bi ko ko a cikin dukkanin halittu baki daya hmm? idan ka ce a cikin dukkanin halittu baki ɗaya to ga shi ta Allah ta'ala ce da annabi Ibrahim iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu لرب alami annabi yusuf yana cewa tawaffani musliman walhikmi da salihin ya nuna cewa akwai musulmai a wani hisa aka ce a wannan al'umma wala ta kunan na minar da dai kada ka kasance cikin waɗanda suke mashirkai domin mutum ya kasance cikin mashirkai asara ce ba karama asara ba domin haramun ce aljanna a gare shi Allah ya tsare mu قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل يا كوانا النبي كتشي إني أخاف للينيك إلا جنصر إن عصيت ربي هل إن سابع وأبنجينا إلا جنصر عذاب يوم عظيم عذاب ونيني ينكم من جرمان dan azim sifa ce ta yau yini ne mai girman gaske sai ayatul shi من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين من يصرف عنه دكا وان اكا كوتت وانا عذابر دكا جريشي عذاب من يصرف عنه عذاب يوم duk wanda aka kautar da azabar wannan yinin daga gare shi faqad rahima hakika kan wannan Allah ya mishi rahama ya Allah ka mana rahama wa zalika al-fawz mubin yin wannan ko shine samun rabo mabayyani a kautar da wannan azabar da ke gare ka to lalle mutum ya samu rabo da sosai da sosai ko kuma man yusrif anhu duk wanda Allah ta'ala ya kautar da wannan azabar wannan yini da ta gare shi to lalle ka faqad rahima hakika Allah ta'ala ya mishi rahama wa zalika al-fawz mubin wannan kuma shi ne samun rabo almubin wanda yake mabayyane a fili kurku ya Allah ta'ala muna roƙonka ka kautar da azabar wannan yini da gare mu ya Allah ya Allah ka hada mu da samun wannan rabo mabayyane subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik